shugaban hukumar tasir fina-finai da al'adu ta jihar kano wato alhaji abbal mustapha ya ba da tabbacin dakatar da jaruma khadija mai numfashi na tsawon shekaru biyu shugaban hukumar tasir fina-finan malam abbal mustapha ne ya ayyana haka yayin da yake zantawa da manema labarai bayan ya faɗi hujjojin da ya sa suka dakatar da khadija mai numfashin bisa zargin ta da yaɗa bidiyo na badala malam abba el mustapha ya ce ba za su lamunci ba kuma hukumar tasu ba za ta lamunci yarinya ta dinga rawa a gidan gala ana rungumar ta ba wannan karo ba za su lamunci haka ba don haka malam abba el mustapha din ya ce zai shirya zama na musamman da masu gidajen wasanni musamman ma gidajen gala domin tabbatar musu da wannan doka jaruma a masana'antar shirya fina-finai kuma jarumar da take hawa kan wagogi wato kadija mai numfashi an tsinka bidiyon ta ne yayin da take yayin da wani namiji yake rungumar ta wanda hakan bai yi wa hukumar tace fina-finai karkashin jagorancin malam abdul mustapha daɗi ba inda hukumar ta dakatar da ita na tsawon shekara biyu malam abdul mustapha ya ce babu tsimi babu dabara daga dukkan wani jarumi duk girmansa ko wane ne shi idan zai yi ba daidai ba ya saba wa al'adu da kuma dokokin addinin musulunci lallai za su sa kafa wando ɗaya da shi Malam Abdul Mustapha ya ayyana hakan ne ga manema labarai inda ya ba da tabbacin dakatarwar ga jaruma Khadija mai numfashi. Dan ba ta ba makon da ya gabata ne Malam Abdul Mustapha ya dakatar da Malam Ali na kwana 90 bisa sa da ya yaɗa bidiyon badala wanda malamai da al'umma suka ringa ganin cewa lallai lallai Malam Abdul Mustapha din ya yi namijin kokari wajen gano cewa ana aikata badala a masana'antar shirya fina-finan sannan ya ci gaba da samun addu'o'in fatan alkhairi duba da aikin da ya dauko babba ne duba da aikin da yake yi ya yi daidai da aikin da ya kamata a ce duk wani musulmi yana yi sai dai wasu suna ganin bai kamata a dakatar da khadija mai numfashin ba duba da yadda ake ganin cewa wasu suna aiwatar da shi irin wannan bidiyon a a gidajen wasanni kuma ba zuwa ana kama su ba sai dai wasu suna la'akari da cewa ita fa dizi mai numfashi mashahuriya ce ba kamar wayancan wanda suke yi a gidan gala ba duk da kasance cewa dama tun farkon hukumar shi shugaban hukumar ta ce fina-finai mai zaman kan nata da kuma al'adu malam abdul mustapha ya kira masu gidajen galaye ganawa ta musamman da su tare da su ne nukan wasu jaruman su inda kafin daga bisani suka sabunta rijistar bayan sabunta rijistar malam abdul mustapha ya kawo musu sabbin dokoki na hukumar tace fina-finan tare da dokokin da aka sani inda ya ba su tabbacin cewa akwai abubuwan da ba za a lamunta ba a wannan gaba domin kuwa duba da yadda tarbiyya da kuma yadda ake gudanar da ayyuka a gidajen wasan ya saɓa da dokokin addinin musulunci da al'adar malam bahaushe tun bayan dai da malabar mustapha ya ɗare kujerar shugabancin hukumar tace fina-finan aka ci gaba da samun baraka. ya ci gaba da ɗinke barakar da take masana'antar shirya fina-finai inda wasu suke ganin samsan malam abdul mustapha din baya yin abin da ya dace sai dai kuma malamai da al'ummar gari suna ganin cewa an daɗe ba a yi shugaban hukumar tace fina-finan da ya san me yake kuma yake gudanar da aikin sa kan tsari da kuma doran doka da oda kamar malam abdul mustapha din ba wasu ma suka dinga mamakin cewa su ba su taɓa tunanin cewa malam abdul mustapha din yana da kishin addinin musulunci haka ba duba da matsayinsa na kuma ɗaya daga cikin jarumai masana'antar shirya fina-finan idan ba ku manta ba bayan abel masa faɗin ya soke lasisin yan gala da kuma gidajen wasanni da gidajen kallo tuni abbal mustapha din ya soke lasisin jarumai a masana'antar shirya fina-finai inda ya buƙaci cewa kowa ya sabunta rijista a kan manya da kanana kuma inda aka tsinkayi manyan jarumai kamar irin su alinu da su san danja da manyan jarumai in share mai zango sun je sun sabunta wannan rijista domin tabbatar da doka da kuma biyayya wa hukumar tace fina-finan abel mustapha wanda a yanzu haka shine shugaban hukumar tace fina-finan ya bayar tabbacin dakatar da rijimin mai numfashi sai dai wasu suna ganin cewa ya kamata a yi wa khadija mai numfashin afuwa duba da wannan shine karo na farko da ta aikata laifi sai dai shugaban hukumar ta fina-finan ya ce idan har za a dinga afuwa wasu da gangan za su je su dinga aikata laifin don haka hukumar sa samsan ba za ta lamunci hakan ba kuma ba za ta lamunci a ce 'ya'yan cikinta ne suke aikata badala ba hakan ya faru ne bayan Khadija mai numfashin ta yi rawar badala a gidan gala inda shugaban ya dakatar da ita